wanda ya dace da ranar goma daidai ga watan uku 2026 muna cikin suratu annisa za mu tashi kan aya ta 49 insha Allah na أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ألم تر إلى الذين يزكون أنفسهم بل الله يزكي من يشاء ولا يظلمون فتيلا انظر كيف يفترون على الله الكذب وكفى به إثما مبينا Allah madaukake ce alam tara ila alladhina yuzakkuna anfusahum shin baka gani ba zuwa ga wa'annan da suke yabon kawunan su yuzakkuna anfusahum suna yaba wa kawunan su wato ta'jibin nafsi shine malam mai hare yake cewa wal ujubu ko ka ji cewa kai kai ne ka kai wannan hatsari ne babba yabon kai ba hausa haka yake yuzakkuna anfusahum balillahu yuzakki man yasha Allah shi ke tsarkakar da wanda yake son tsarkakawa yabo da kirari Allah ya yi maka wannan ana ra'ji ne kan wato kan gaba yahudawa da nasara suna cewa nahnu abna'ullahi wa ahibba'u mun sune ayyan Allah wai sune masoyan Allah sai Allah ya ce kul falima yu'adhibukum bi dhunubikum in ku ne masoya me yasa yake muku azaba don zunubin yanan bal amsu basharun mimman khalaq daidai kuke da kowa kenan kuma suna cewa lan yadkhul aljannata illa man kana hudan aw nasara ba wanda zai shiga aljanna sai ba yahude ko ba nasare wannan duk ƙarya ne Allah ya tilka amaniyukum qul hatu burhanakum in kuntum sadiqin yanda ba za ka ce dan izala ne kadai zai shiga aljanna ba ƙarya ne ka ce dan ɗarika zai shiga aljanna wai sai dan tijaniya ne zai shiga aljanna wannan ƙarya ce ka tsaya kai la ilaha illallah muhammadar rasulullah ka tsaya a kai ƙul amantu billahi sun masaƙin amma ba wannan idi'a'ad ba ne duk sunan da za ka sa aikin ya gaskata suna amma ka kira suna mai kyawu ka ɗora wa kanka aikinka ya zama to kare ma bai haushinsa ya amfani shi kar a yabi kai ya zo kana zuwa kai ni dina ai na cika hankali wani ne wani ya rubuta littafi ya zo na yana karanta littafi shi ya rubuta ba ya zai yana bayani sai ta kai marubucin na malami ne eh? shi yake karantawa kuma yana yabon wanda ya rubuta daga tasketin nafs ne ka rubuta ka yi saboda Allah wasu zo su gani su yaba wannan shi ne duk abin da za ka yi karka ne biya yabon mutane yabon su ba inda zai kai ka sai dai rubuta ka daga Allah kuma yaddan mutane kalma ce da ba za a cin mata kalimatun tuqalu wala tuqalu hatta yusaga min al-khatami khalqal najib al-hadari ke cewa mahma istahadat al-mar'atu fi an tukallifa rajulan innaha la tasiru rajulan wala ta'udu imra'a duk lokacin da mace ta sai ta zama namiji zai yi ta bar matsayin ta na mace din ba ta samu namijin ba kuma dan duk wanda ya ganta a halin neman ta zama namiji din ya darajanta ya zube in kuma sai ce za ta kai na maza ba za ta kai ba saboda haka mutum ya tsaya wala ta tamanna ma faddala Allah bihi ba'dakum ala ba kuma mu yadda bai wanda Allah ya wa bayan karka yi juhud wani Allah ya bashi ilimi ilimin mafunun a wannan ya san ilimin gado wannan ya san ilimin fikihu wannan ya san ilimin hadisi wani kuma Allah ya hada masa irin su shekul islam ibn taimiyar rahimahullah irin su shekul samir rahimahullah duk fannin da ka kawo suna da rabu a ciki wani kuma wani fannin ya ɗauka wani kuma a mu'amala wani yana da kyauta wani yana da haƙuri wani kana zagin shi ba abin da zai ci wani ya cika sadar da zumunci kyawon ɗabi'u ka bari a yaba maka wani kan kullum na fila wani kullum sallar asubahi a sahun gaba ake samu wannan yabo ne na alkhairi amma ka zo kana majalisa kana cewa yau shekara na goma ba taba bari na kabbara harama ba to wa kai wa sallar ka bari Allah ya yi ba maka shin wa'annan sallolin ka san an karba ko ba a karba ba wa yad'una na raghaban wa rahaba ragab da rahab tsoro da tsammani annabawa kenan fa ya kai kuma ka zana kai kam yanzu ai mu kam yanzu mun gama mun yi farilla mun yi sunna mun yi nafila muna tauhidi ban ma shirka ai mu kawai mutuwa ce kawai muke jira ai sai aljanna har ma kana cewa wani wai sai mun hadu a aljanna ko a tashin Kano kuka ce za ku hadu ai wata wani na fiye zai riga wani zuwa wani yana iya lalacewa yana iya kwanciyar hanya ɗayan ya je ɗayan bai je ba an bautu masu ka haɗare shi kuma nan da ta shankala ba bale ka jira mutum sai mun haɗu aljanna sai dai kai fata Allah ya haɗa mu a cikin aljanna wannan fata ne addu'a ne yana da kyau amma yabon kai shi yasa magabata ba sa raina aikin alkhairi ko min kankantarsa ko duk yawansa don ba san ina Allah zai yarda da su ba in sadaka ne ayi babba din ayi karamin ayi a ayi abayyanin in azkari ne manya din ay azkar na adbarus salawat din ay azkar na awqat muhaddad din ay azkar mutlaqa din ko ina nan ne zan samu nan ne zan samu in sajada ɗaya ne Allah ya riga ya karba daga wajenka ka haye don liyabluwakum ayyukum ahsanu amala mafi kyawun aiki Allah ke duba ba mafi yawan aiki ba shi yasa ake cewa aiki mai yawan lada da aikin da ya dace da sunna wanne fi wanda ya dace da sunna yawan ladan nan duk na ne faɗa ake yi ba ka gani gaskiyan shi ba amma in shari'a ce ta ba da ladan wannan gaskiya ne in Allah ne ya faɗa wanda ya zo da kaza zan ba shi kaza man ja'a bil hasanati falahu عشر مثل الذين ينفقون أمرا في سبيل الله كمثل حبة أنبت سبع سنابل في كل سنبلة والله يضاعف لمن يشاء والنسي annabi alaihi salatu wa salam ya bayani mutum ya yi sallar farilla a cikin jami'i za a rubuta masa lada 25 27 akan mutumin da ya sallah shi kadai wannan garanti ne amma ba za ka zo ka ce kai yanzu tun da an ce in mutum ya yi kaza ya shiga aljanna in ya yi kaza yana da rabu yanzu ni tun da na yi yanzu ni dan aljanna ne babu ba a amintuwa daga tanadin Allah lokacin da kake magana kai dan aljanna din nan fa kana raye ne baka san kwana nawa ko wata nawa ko shekara nawa ya rage ga mutuwarka ba baka san kuma me zai faru a tsakanin nan ba me zaka ji da hadis ibn mas'ud hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa zira fa yasbiqu alayhi alkitab fa ya'malu bi amali ahli aljannati fa yadkhulaha wa kuma bi amali ahli an-nar fa yadkhulaha mutum kana ganin shi dan banza ne dan iska bai ya sallah sai shan giya sai ƙarya sai waye ka dauke shi dan wuta dab mutuwansa sai Allah ya canza kawai ya yi kalmar shahada a baya mun yi magana a kan mutum ba don mutum ya yi kalmar shahada ya mutu ba ya nuna abin da ya yi na daɗin yana da kyawu sai dai yanzu ne ya samu dacewa na fata gani don kafiri da bai taɓa yin sallah ba ya yi kalmar shahada ya mutu na bayan yana da kyau ne babu saboda haka yanzu din ne al'ibra bil qawatim karshen ne abin lura ba farkon ba to mutum yayi addu'a Allah ya kyautata karshen sa ta karshe kuma tare da inganta farkon inganta tsakiyar kullum kana saddidu wa ƙaribu. wala tazakku anfusakum wa a'lamu Bimani, ittaqa Allah shi ke yabon wanda zai so kuma shi ya san waye mafi jin tsoron a cikin bayi balillahu yuzakki man yasha wala yuzlamuna fatila ba a wato cutan su ba na ba a zaluntan su daidai da zaren da ke cikin kwallon dabino Allah ce unzur ka duba ya kai manzo sallallahu alaihi wa sallam da kuma kai mai sauraron alqur'ani kaifa yaftaruna ala Allah alkadhib kai ya suke kirkira irin wannan ƙarya suke danganawa ga Allah suke cewa sune tsarkaku to sai mu tambaye su afala alghaiba am ittakhadha inda arrahmani ahada na uku shine kalla ko duk wanda zai ce shi dan aljanna ne ko shi ya bai yarda ne a wajen Allah ko shi waliyi ne ko shi ne shugaban waliyai ba ma waliyin ba shugaban waliyai to sai mu tambaya a ina ka samu isfara al-ghaib al-isfara fil ghaib ka leka ka gani daga gaibu a rubuta sunanka kai ne wali ko kuma amin ta fara inda rahmani ahda ko kana da alƙawari tsakaninka da Allah inda ya tamaka ya wane kai ne alwali ko kai ne shugaban waliye ko kai dan aljanna ne ina aka samu wannan biyu in babu biyu na uku shine kalla wannan duk shirme ne ƙarya suke yi duk wanda ya ce shi waliyi ne ai kai ma waliyi ba ka san Allah ne ba ka san manzan Allah ne ba ka sallah ne الذين على إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون wanda sun yi imani ai imani da Allah kana tauhidi kana sallah kana azumi sai masoyin Allah ne kana tsoron Allah gurgurdan irin tsoron da za ka iya yi fattaqullaha mastata'a kana da kai wali sai da wali takan kuma maratib ne Dun mai imani kullum mu'minin waliyun littaqiyyin waliyun lillah Dun mu'mini mai taqwa waliyi ne na Allah wali takan kuma yakan ragu ya karu nan da aikinka na alkhairi yayi yawa kana kusantan Allah da ibadu barillu sunnoni mustahabai ni zantan Haram, to kana daukaka cikin darajar wilaya ran da kuma shaidan ya fuske ka kaje ka debo wasu zinubai kuma a wilayan kana nan amma za ka ragu yazidu ziyadatil a'mali wa yanqusu bi nafsiha haka imani yana karuwa in imanin ka yana karuwa ta ayyukan ka suna karuwa yana ragu an aikin ka yana ragu saboda haka mutum ya kayan ƙarya ne mutum ya ce shi yana da matsayi a wajen Allah alhali babu shi a cikin alkur'ani da sunna a lokacin da ake saukar da wahayi Allah ya ce unzur kaifa yaftaruna ala Allah al-kadhib ka duba yadda suke kirkiran ƙarya suke dangana wa Allah subhanahu wa ta'ala wajen yabon kawunan su da suke yi Allah madafuke ce wa kafa bihi isman mubina wannan abin da suke faɗi ya isa ya zama zunubi wanda yake mai girma inda Allah subhanahu wa ta'ala yabon kai jahilci ne bi tazkiyatim anfusihim li'anna hadha min a azamin iftira'i 'ala Allah yana da cikin manyan ƙarya da ake kirkira da dangana wa Allah subhanahu wa ta'ala saboda wato mazmun na tazkiyar kansu din nan ikhbar ne bi anna Allah ta'ala ja'ala ma hum alaihi haqqan kaji ba duk wanda yake cewa shi waliyin Allah ne a fadin sa din wato ya nuna abin da yake kai din Allah ya yarda da shi ko kuwa da wannan ne ai samu wilaya saboda haka duk wanda yake shi waliyi ne wannan kuma kuskure ne su mutum ya cewa kansa ko da wani ne ya wa wani kai waliyi ne sai a duba wanda aka ce waliyin nan me ya aikinsa malami suka ce mizanin shine auna aikinsa da alkur'ani da sunna idan mutum saboda karamarsa misali karama yawancin karamatul auliya ba to saboda karamarsa sai ka ganci yana tafiya akan ruwa yadda kake tafiya a tudu haka yake tafiya akan ruwa na ce maka waliyi ne to in ya fito waje kai razimce shi ka duba yadda yake alwala yadda yake sallah ya ya san Allah ya ya nisanci haramun to anan za ka auna suka ce wali haka wanda zai yi sallah a maka ko wanda a yanzu babu shi ɗan wani ya yi haka aljani ne ba mutum ba ne aljani ne eh, wannan suna da shi su tafiya baya musu nisa amma ɗan adam wanda uwa da uba suka haife shi ɗan adam suka haife shi a zama sanar ɗan adam ya zai yi la'asar a makka sai dai ku a ɗakinsa don a kiyaye wannan duk wanda ya nuna cewa shi waliyi ne ko shi yana da matsayi ba faɗin wani ƙarya kawai ba a ya nuna abin da yake kai ɗin ma Allah ya yadda da shi to wannan hatsari ne babba wa hadha a'zamu wannan babba ne daga cikin ƙarya ƙarya ta mai girma wa kalbul haqa'iqi bi ja'li haƙƙi haqqi batilan wal batili da kuma birkita al'amari juya ƙarya ta zama gaskiya gaskiya ta zama ƙarya Allah ce wannan din wakafa bihi isman mubina wannan ya isa ya zama zunubi wanda yake mai girma bayyanan ne alladhina utu nasiban min alkitabi أوتوا bil jibti wa يؤمنون wa yaquluna lil للذين kafaru ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا أولئك الذين لعنهم الله ومن يلعن الله فلن تجد لهم نصيراً أم لهم نصيب من الملك فإذا لا يؤتون الناس نقيرا أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله فقد آتينا إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما فمنهم من آمن به ومنهم من صد عنه وكفى بجهنم سعيرا Allah madaukake ce alam tara ila alladhina utu nasiban kin baka gani ba zuwa ga wayannan da aka ba su wani yanki na rabo min alkitabi cikin littafin Allah saukake sun ahlul kitab yu'minuna suna masu imani da jibti wa tagut suna imani da jibti da tagut Umar bin Khattab radiyallahu anhu yace aljibtu shine as-sihr wa tayin sihiri shine jibti at-tagut kuma yace shine shaytan wannan fasara Umar kenan radiyallahu anhu wa hada min qaba'ih al-yahudi wannan kuma Allah yana bayyana mana mugunyan dabi'un yahudawa ne wa hasaduhum lin-nabiy sallallahu alaihi wa sallam da kuma hasadan da suke wa annabi salatu wa salam da kuma cewa munanan ɗabi'un su din ya kai su suna bauta wasu abubuwa suna komawa gare su bayan suna da lissafi Allah ya ba su al mai kwasu su koma wajen neman hukunci littafin a'a suna masu imani da gumaka da tsafe-tsafe wannan uwa uba yahudawa su ne bincike na tsafi duk wasu dabo-dabo da sihirce-sihirce da kake gani su ne kishi karagan su turawa ne kuna ganin wai su ba ruwansu da wani abu irin wannan su a a'a su ne tushen ba su ne masu ka nuna suka yi karya ba cewa annabi suleiman ma ya yi mulkinsa da sihirce-sihirce Allah ya kubutar da Sulaiman ya ce wa ma kafara Sulaiman walakin shayatin kafaru yu'allimuna an-nasa as-sihr to wannan suna imani da jibti da as to wannan a cikin imani da jibti wa sabu din nan sihiri ya shiga bokanci duba ya shiga wa ibadatu ghairi Allah bauta wani Allah ya shiga wa ta'atu shaytani bin shaytan ya shiga kullu hada min al-jibti wa sabu duk su shiga cikin jibti da sabu at kuma malaman sun yi mata fassara da yau at-taghut bauta bautawa shaytan wasu ce at-taghut shine kullu man da'a ila ibadati nafsi duk wanda yake kira mutane su zo su bauta masa ya zama fago ya halarta abin ya haramta abin ko ba a bauta masa ba in yace kaza haram ne ba za su yi yanzu akwai wasu mutane da ba a daukar azumi sai da izinin shi an ga wata za a dauka azumin sai kar ku dauka mu ba yau za mu dauka an fara azumi da wata biyu har za ka ga wata kwana biyu kwana uku sannan su za su ɗauka hakan za a yi sallah aji azumi sai ta mu mu gani ba za mu aji kaga annabi sallallahu alaihi wasallam yake so mu li rubyati wa afiru li rubyati Allah mada ko ce fa man shahida minkum shahra falyasum go amma shi yace a a ba za a yi shahida din nan ba ba da wuri yake din ba sai ni na gani ko sai na ga dama kaga ya rusa shari'ar Allah duk wanda ya bi ya ji tagut duk wanda yake kira a zo a bauta masa ya zama tagut duk wanda yake neman wani tagut ya zama ta masa wato shine marje na shi Allah ya ce annabi ya ce a ba ruwana ni constitution ne zai hukunta ni bayan ga dokar Allah ga dokar manzo sallallahu alaihi wasallam wajibi ne musulmi ya koma da Allah ya koma da manzo sallallahu alaihi wasallam fa in tanaza'tum bi shay'in farduhu ila Allah والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ما في تاشين كما وضع بينما كان ganin dokar Allah kana da iko kai hukunci da dokar Allah kace ba za ka yi ba saboda dokar Allah din kana ganin ya danne haƙƙi ko dokar Allah din kana ganin babu tausayi a ciki wasu abin da yake sai su ke wani zai bar dokar Allah don idan yayi na Allah din wanda za a hukunta zai ji ciwo shi kuma yana tausayin wannan ko sai kauce wani kuma yana haushin wanda za a hukunta in za a yi na Allah akwai sauki to bari yi na fago tsinkan ya a wani mutane sama da razara da hawa'ij da muyul da yake kai su zuwa ga hukunci da wani abin da Allah ya kawo amma a zaman ka na musulmi mai shahada Allah ya ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah wajibi ne ka yadda dokar Allah ita ce sama kan dokar kowa kowa ne ya kawo dokar na Allah shi ne daidai na manzan Allah shi ne daidai duk sauran ɗabi'u ne ko in ce tsare-tsare ne da dokoki da nazari na mutane na halitta kuma aikin ɗan adam kullum mu'arradu lil khata yana tare da kuskure na Allah ne babu kuskure na Allah shi ne daidai na manzan Allah shi ne daidai na wani yana iya zama daidai ya zama ba daidai ba in na wani ya dace da na alkur'ani da suna daidai ne ko kuma ya kawo abin da qur'ani da sunna ba su yi magana ba yanzu traffic light kana so ka aya a cikin traffic light zan iya baka wala turku bi mai ila sahlika an ce ka tsaya ka wuce an buge ka ba ka jefa kanka halitta halaka ba amma babu nasi ai na cewa wani kaga ja ka tsaya na kaga wannan ka wuce maslaha ce ta a rage wa mutane cinkoso a yi waye a yi waye ko kuwa to duk wani abin da mutane za su tsara na doka na wajen aiki ne ko na menene ko na irin yanayin zamantakewa da za ku tsara to ku tsara naku amma kar ya zo ya karo da na Allah sai da matar ka za ku yi ku yi tsari a cikin gidanku muna zaman auren nan yanzu nan gaba ke kilin da girki ni zan yi wanke wanke eh daidai ne idan ta girki an gama cin abinci kai ka je ka wanke ka aje ko raba aiki amma Allah bai cewa namiji yayi wanke wanke ba amma wannan tsarin ku ne kuma zaman ku zai daɗi ne ku kuka sani eh amma idan za ku taɓa haƙƙin Allah kamar a ce to mun gida tunda kana so na da Allah kai mu alƙawari mana ba za ka yi kishiya ba to baki isa ba za ka ga haƙƙin Allah amma dai zan yi miki alkawari in zan yi miki kishiya zan gaya miki ba shi kenan ba ai mata ba sa son kishiya fiye da kishiyan kuma ai musu kishiyar ba tare da an gaya musu wasu da kuma su suke sa a ki gaya musu ba nan muke ba su muna magana a kan tsarin rayuwa ta kowace irin hanya a kasuwanci ne a mu'amala ne a menene za ku yi ku tsara masallaci kuna da liman kuna da ladan liman zai ce ne ka yi sallah sati daya ni in yi sati daya ibada ce sun tsara za ku ko kuwa amma ne sai ladan ne saboda haka ni ne liman ni in zan yi sallah zan yi ba raka uku cikakke sai in lada ne sai raka a biyu zai yi an taba Allah to a ko ina haka ba mun yadda dokar Allah ita ce sama na manzo ne sama amma yau ina ne za ka je a kotuna ake wannan hukunci sai kotunan da aka yi dada a yi shari'a na musulunci ko su area court da sauransu ko shari'a court suna hukunci su in ma in ka shiga wanda Allah ya datar da shi zai yi wani abu da ya shafi na aure ko na rabon gado eh wani minor minor status sai na zai amma anti criminal ne ba za su je su hukunci ba criminal to sai maka ce kadan kadan eh? yanzu ka samu kotun da aka ce nawa kotunan da aka ce ga wanda aka kama da zina ya inkirafi aka yi masa bulala dari ina wanda aka ce ya yi aure ya yi zina aka yi masa hukuncin jifa rajan ina wanda aka samu barawa ya yi sata abu a wajen ya cika shirudin yankan hannun kuma aka yanka masa tsakanin ya ka iya hukunci ba hannunsa ba ne sai da muna fata Allah ya kawo mana dole musulmi zama yana da wannan rohi bar ganin waɗanda kuke wanke hayaniya ta za a yi mutum yana neman ya kafa shari'ar Allah yana yaƙi a kai amma wanda yake ba shi kuɗin kafiri wanda yake ba shi makamin kafiri ne wanda zai ba shi maganin kafiri wani doka za a yi wani shari'a za a yi zuwa za a hukunta saboda ku musulmi shi yasa Allah bai zartar da hukunci a makka ba sai da aka yi hijira zuwa madina saboda imanin mutane ya tabbata mutane sun za su kawo kansu a hukunta su ba bin su ake yi ba ba a zo ana cewa ina yau an yi zina ne an gwanna ina wanda suka yi zina an ga an gama shi ba ta nan kin yi ciki ko bai ke musulunci bai yi mata. ku duba wannan matar da ta yi zina ta zo ya tafi ya rasu Allah a sabtu haddin baƙin mu alai na taɓa dokar Allah ka zartar da hukunci a me ya kawo ta imani gamidiya ko ma izma haka shi ma ya zina ya zai ta yi a ya zina a zartar da hukunci annabi yana kawar da kanshi yana sake faɗa sai da annabi ya bincika yana taɓin hankali a kuka da ake yi wannan matar har annabi su ki zai ki shayar da na naki sai kin yaye ki sai da ta yaye ta zo da dan yana cin masa aka fi dokon me ya kawo su yadda kake jin daɗi yau ka yi laifi ka buya ds ba su gane ka ba efcc wa icc ba su gane ka ba kana so ka yi laifi ka buya ba ka share to haka su kuma suna so su yi laifi ma ba suna so su yi laifi ba in har suka yi laifin suna so su kawo kansu a zartar da hukunci a kansu wani ba zai ce ya yi Allah ya ce ko dai yi tsumba ne sai da ya kyale shi ma da aka yi sallah shi ina wannan ɗan ya ce gani nan me ya kawo shi imani saboda haka tunda dai akwai lahira akwai kiyama akwai hisabi alhamdulillah kuma wala mutu ba sai ko anan mai kare in ya kare ba mai kara mana ko kuwa amma ka tsaya da zuciyar ka cewa kana mai imanin cewa dokar Allah ita ce a sama ba abin da yake musulunci Allah shi halitta kuma ya san abin da zai wa halitta kyawu da daɗi wayannan an tilasta mana a dole aka kwace namu aka kawo mana da kafin zuwan turawa ba musulunci muke yi ba da sarakunan mu, da shugabanninmu da kotunanmu komai duk musulunci ake amma da yake mukiyar Allah da annabi ne suka suka kwaki suka kama na nasu suka farwa zaman kuma wallah a duniya duk wanda yake yau zai yi shari'ar musulunci tsakani da Allah wallah ba su bashi sai in Allah ya kawo lokaci muna da rai za mu gani a bayan mu za a yi jikokin mu ne za su gani Allahu a'lam duk inda ake musulunci wallahi nan ne target ɗin su ku war gani wannan surutun da ake yi ƴaƴanmu da kuma aka ɗebe su aka zuba su a ciki ba su san abin da suke yi ba su suna ganin gyara suke yi amma da su ake rubuta al'umma da addini da ƙasa wanda ya kamata mu yi tunani ina muka dosa ina muka dosa haka Allah ya karanta haka annabi sallallahu alaihi wasallam ne haka sahabbai suka yi annabi ne yake cewa kada a kashe tsoho kada a kashe mace mutumin da yake masallaci yake hatta ba yahudi ko ba fara a cikin coci annabi ya kada a taba shi annabi bai san cewa suna bauta wani Allah ba mai la ilaha illallah a masallaci wani Allah yake bautawa ne saboda haka mu da mu dage da addu'a addu'a shi ne makami ba mu da makami sai addu'a ba mu da kowa sai Allah ba mu da waye da suke mawala mu ba mu da wani abin da muke sha ko muke shayarwa muke ci ko muke ciyarwa Allah muka dogara da shi Allah wa ni'mal wakeel Allah ya isar mana kuma duk wanda aka zalunce shi Allah ya isar masa kada mu daina wannan babban aiki shine mu rage zunubi mu rage sabon Allah mu koma ga Allah mu kaskantar da kai mu yi addu'ar mabukaci amma yujibul mutarra idza da'a wa yashifu su'a wa yaj'alukum khulafa al-ard mu dogara da Allah mu mai da kukan mu gare shi Allah zai yaye mana wallahi Allah shine Allah kowa yayi abin da rana dai za ta faɗi duniya za ta ƙare za mu tsaya gaban Allah shaqiyun aw sa'id fariqun fil jannati kuma fariqun fil sa'ir Allah ya gafarta mana Allah madaukake yake cewa wa yaquluna lil ladina kafaru ko suna cewa kafarai ha'ula ahda wa inna sunna suka bin liwa min alladina amanu sabila ko ahada sabila min alladina amanu wa'annan su ne suka fi shiriwa akwai wanda suka yi imani su a suke fadin haka kadiya shi ta mutu uku akwai yahudawa su kabu na ashraf da makamantansu sun zo makka wajen mashirkan makka sai ga musulmai annabi sallallahu alaihi wasallam da sahabbai su mushrikai yahudawa suna so su hada kai da mushrikai su yaki annabi sallallahu alaihi wasallam sai mushrikan makka suka tambayi yahudawa tun da kuma abota littafi ne kun karanta dokoki shin da mu ƙuraishawa larabawa da muhammadu da waɗanda suka bi shi a musulunci nan wane ne yake kan shirya tsakanin mutum da kuna da ilimi in za a yi gaskiya ne ya kamata a faɗa annabi sallallahu alaihi wasallam ne da sahabbai su ne suna kan gaskiya amma su yahudawa suna so goyon bayan mushrikai saboda haka suka ce a'a ai ku ne kuka fi muhammadu da mutanen sa shirya sai larabawa suka ji daji suka haɗa ke shi ne allah ke cewa wa ya kuru na lillazi na kafaru suna cewa wa'annan kafarai mushrikai ɗin kenan ha'ula'i su wa'annan su mushrikai ɗin ahada su ne suka fi shiryuwa min allazi na amanu fiye da waɗanda suka yi imani annabi sallallahu alaihi wasallam da sahabbai an gane Allah ya ce ulaika allazina la'anahumullah wayannan sune wayanda Allah ma madaukaki ya la'ance su ya tsine musu ya ɗebe musu albarka mu man yal'ani Allah duk kuma wanda Allah ya tsine masa ya la'ance shi falan tajida lahu nasira ba za ka samu wani wanda zai taimaka masa ba am lahum nasibun min al-mulk shin ko dai suna da wani kaso ne daga cikin mulkin da Allah yake rabawa yahudawa saboda hasadan su da kiyayyarsu ko suna da wani mulki ne da za su bayar ko suna da rabo cikin mulkin da Allah yake rabawa lahum nasibun min al-mulk Allah ya ce in har suna da wani rabo a cikin <clears throat> mulkin da Allah ya rike rabawa fa idan a yayin nan fa la yutuna nasa naqira ba za su iya baiwa mutum wato mutane naqira ba naqir shine dugon da yake wato bayan kwallon dabino wannan dugun ba za su iya mallakawa mai mutum ba kaji hassanin yahudawa da son mulkin su Allah madaukake ce haka ne am yahdurun nan am lahum nasibun min al-mulk fa idan la yutuna an-nasa naqira na'am am yahziruna an-nasa a ma atahum Allah min fadli ko kuma ne suna hasada ga mutane ne akan abin da Allah ya ba na falala annasa huna malamai suka ce shine annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da suna da mulki da basu yadda annasa ya zama daga hannun annabi ba da suna iya su hana shi da sun hana shi don da ya bayyana ɗannan suka yi masa gaba da kiyayya suka dinga kulla bita da kulli iri-iri a rayuwarsa an yi baya kuma ga Allah an yi yau rikicin addini nan da ake duka su suka tono shi suka zauna suka yi rubuce rubuce suka yada a cikin al'umma ta'awilat tahrifat canzawa Allah siffa da sunaye da wasu abubuwa aka dinga cusawa inda sun yi la'a suna da ilimi suka rubuta suka sa musulmai kuma suka diba suke nan yanzu kuma yau an zo a raba aya da tsakowa ma ya zama aiki musulman ne suke ba ma wata yahudi ya je yana baccin a wannan addini a wannan a wannan yana cikin tauhidi a wannan ba cikin tauhidi a wannan kuna ta rigima su suka zama da rigima amma a zamanin sahabbai babu zamanin annabawa ya zo gaba ɗaya sahabbai gaba ɗaya tauhidi ne guda ɗaya shi yasa ba ka jin sahabbai suna tambaya annabi sallallahu alaihi wasallam akan ayoyin siffa lokacin da yake alal arshi sawa ba wanda yake bai annabi yake kaifan sawa ba wanda yake saboda sun yi sun yi imani cewa Allah ne yake magana kan zatin sa tunda ban san hakikanin zatin sa ba siffar zatin ba za ka sani ba yanzu nake fari na tsaya a ina za ka sa farin a rago akwai fari a tano akwai fari fentin gida akwai fari a mutane akwai fari yadi akwai fari ina ce fari na tsaya amma na ce farin mutum a ah, ka samu zafi na mutum sannan ka samu sa siffar amma Allah ba sai abin da ya gaya mana wala yi hito na bihi in ba ba mu ilma mun ilimin gobe kewaye Allah ba to su wa'annan mushrikai wato suna hassada annabi sallallahu alaihi wa sallam akan annabta da Allah ya bashi shine Allah ya ce cewa am yahsiruna an-nasa ala ma atahum Allah min fadli shin ko suna mutane hassada ne akan abin da Allah madaukaki ya ba su na falalarsa wannan ya nuna hasada qabi'a ta yahudawa hassada haramun ne hassada kabira ta min kaba'ir dhunubi shin ya hasada yake alhasadu shine malamai suka ce iri uku ne akwai alhasad wanda ake cewa tamanni zawali ni'mati an alghairi bi ta'wilha ilayhi kai fatan ni'imar da wani ke ciki ya rabu da ita don kai ka samu wani aka baiwa kyauta ina ma ni ne ya za a ba shi shi ne ya fasa na jarraba ina ma ni ne da ya faɗi a yi daga kayan hasada shi kuma kana su abin a kuma hasada da manni zawalin nima a nilgairi walau lam ta hasul ailai ko da ba za ka samu wannan ni'ima ko alkhairin ba daga ko da ba zai zo maka ba a ce da shi ya rasa wannan shi ne bukun ya shi je in dai shi zai rasa ni ban damu ba ba za a baka ba eh ni makara kara bani duka mun barasa wannan mugu ne kaga wancan ya hasada mara kyau ne shi ma wancan ɗin, amma yana so abin ya koma A koma hasada da ake cin masa form wani ya samu kai fatan kai maka samu ba tare da kana burin shi ya rasa ba wannan ne mai sauki kai fatan ka samu ba tare da yi fatan shi ya rasa ba kuma ana so don ka kubutar da kanka ka yi masa addu'a ka sa albarka cikin abin da ya samu don kar abin ya tsaki hasal ɗabi'a ce kowa yana da kowa yana jinta a jikinsa sai dai kawai in ta motsa ka danne ta da imani da tauhidi eh da sanin Allah amma zai motsa inda za ka yi zunubi in ka kulla a raka hasadar da fatan wani abu ya samu ko kuma ka yi magana na batanci ko kai magana na hana shi ko ka je kai aiki na hana mutumin abu ka san wannan wasu direbobi suna haskara a tsakanin a ma'aikata wani aboki na driver ne saboda natsuwan shi da iya tukinsa yawanci manyan shi suke so a tafi da shi kawai rannan ya zo zai ɗauki mota ashe an kunce not na injin oil wannan bolton an kunce an yi flag din shi shi kuma Allah ya sa yana da lura ya zo yana goge mota din sai kawai ya dan leka kasar kawai sai ga injin ɗin yana da da ya taba sai ga kana a kaga hasala suna so ya taka mota ta yi nokin a ce ya yi sakaci tunda sai an yi sabis ake tafiya kaga hasala a ɗauki fayil a ɓoye a ma'aikata hasala a ji asara wani a matsayin mai gida hasara wani bai zo aiki da wuri ba sai a bincika ai waya lafiya bai zo ba sai a ina wani a dama ai shi ai bai cika zuwa da wuri ba ka gani kar mu hasara in ka ji a ka nemi tsari kuma ka nemi Allah ya kare ka daga sharri mai hasara daɗin hasara? idan ana maka sai Allah ya kara ɗaukaka ka shi mai hasarin yana samun kuna a zuciyarsa shi yasa alaihi salatu wa sallam yace hasada na kona ibadar mutum ya kulul hasanat kama ta kulun nar al khatar yadda wuta ke kona itace haka hasara take kona ibada kuma me yasa za ka yi hasara ba na ka aka kwace aka bayar ba in an baki na kan ba raguwa zai yi ba kullun ya amaru ala shakilatihi ne saboda haka kan musa hasala a cikin ɗabi'a haka ne wani kana masa hasala sai a ƙara a wanda ya yi aiki aka tambaye shi ana so a baki ne sai aka ce ana so a ba wani ne yana da wani abu sai ya ce an ka baki kaza ma ya isa a da ni kaza ne nake a rai mutane wannan ma ya shi to shi kenan ka dauka naka ne a Allah madaukake ce am yahsuduna nasu ala ma atahum Allah min fadli shin ko suna hasada mutane kan abin da Allah madaukake ba su na ni'imarsa sai Allah ya ce faqad atayna ala ibrahim alkitaba wal hikma da hakika mun baiwa alayin annabi ibrahim littafi da kuma hikima subhanahu wa ta'ala ya ba ya ba su littafi ya ba su ilimin da ke cikin littafi suna karantar da al'umma wa atainahum mulkan azima kuma mun ba su wato mulki wanda yake mai girma mulki daga Allah Allah ya ce mulkan azima da san wannan mulkin ba karami ba shi yasa aka samu annabawa a cikin wato zuri'ar annabi Ibrahim musamman cikin annaba masu mulki irin su annabi Dawuda irin su annabi Sulaiman wanda Allah ya ce wa alanna lahu alhadid karfe ya zama kamar auduga a wurin kuma eh, Sulaiman kuma ga tsuntsaye suna yawo tare da tasbihin su suna ji hatta nan wato tururuwa duk wannan mulki ai mulki ya kai mulki mulkin da har aljanu suna bauta maka wajen aiki ma'ana suna maka hidima duk abin da ya faɗa za a yi wa minan shayatin man ya go suna da ba suna nutso a cikin ruwa su ciro diamond to lalle Allah ya ba su ne Allah ya tafi min umman amana bi cikin wa'annan ma'abota littafin akwai da suka imani da manzo sallallahu alaihi wasallam sai ya samu rabo na duniya da lahira wa minhum man sadda an cikin su akwai wanda ya toshe ma'ana ya toshe hanyar imani saboda tsaurin kai da butulcewa wani wata kira kuma sudda an an toge shi an hana shi ga barin biyun wannan tafarkin Allah ya ce wa kafa bi jahannama sa'ira ya isa wuta jahannamu ta zama shine wurin da ake hurawa a shigar da su Allah ya kiyaye نعم. إن الذين كفروا بآياتنا سوف نصليهم نارا كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب إن عزيزا حكيما والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار سندخلهم جنات تجري من تحتها تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا لهم فيها أزواج مطهرة وندخلهم ظلا ظليلا Allah madaukake ce innal ladina kafaru lalle wa'anda suka kafirce bi ayatina ga ayoyinmu ayoyin da Allah ya saukar wa annabawansa sawa'un na kutubul mutaqaddima da tafan da suka gabata ne ko na alqur'ani duk wanda ya kafirta wata aya cikin ayoyin Allah Allah ya ce sawfa nuslihin nara da sanu za mu kona su a cikin wuta ay nudkhiluhum nara za mu shigar da su azabar wuta mu kona su to wannan wanda ya bitirce kare dauka za ta kare Allah ya ce kullama mabijat juluduhum duk lokacin da fatunsu suka kone nadijan shi shine abu ya dahu sosai ya nuna to in suka gasu ihtaraka ta tsone. Allah ya tabaddalnahum juludan ghayraha za mu canza musu wani fata ba wannan ɗin ba me yasa li yazuqu al'azab don su dandani azaba Allah ya kare mu daga azaba kenan sun mala ya mutu fiha wala yahya babu mutuwa a huta babu kuma rayuwa mai daɗi me ya kawo haka kafirci da butulcewa da tsaurin kai sun kafirki sun zarce sun rayu kai har suka mutu shi yasa kuma Allah ya dawamar musu da wannan azaba inna Allah kana azizan lalle Allah ya kasance azizan mabuwayi ne subhanahu wa ta'ala hakiman mai hikima ne cikin abin da yake bada umarni da hanawa wallazina amanu sannan kuma waɗanda suka yi imani da Allah da kuma abin da Allah ya wajabtar na imani wa amilu salihati suka aikata aiki na kwarai na wajibabbu da mustahabbai as-salihat farillu an sauke as-salihat musabai an aikata su Allah ya tsaro da tilhum jannatin tajri min tahtiha al da sanu mu shiga da su gidajen aljanna wanda koramu suna gudana ƙarƙashinsu. khalidi khalidina fiha abada za su zauma a ciki dawama ta har abada ba ranar fita Allah ya ba mu ita bayan wannan dawaman Allah ya ce lahum fiha azwajun mutahhara suna da mata tsarkaku cikin aljanna mutahhara min al-akhlaqir radila wal khuluqid damin ɗabi'u mara kyawu halaye na mugunta da kuma ƙazanta na rashin tsarki duk babu Allah ya ci azuwajin mutahara Allah ya tsarkaka su wani da filin kuma za mu sa su zillan zalila inuwa mai inuwantarwa wato inuwa mai dawwama wanda bai yankewa Allah ya ba mu ni'imar يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل إن الله بصيرا Allah maɗaukake ce inna Allah ya amurkum lalle Allah maɗaukake yana umurtanku ya ku bayi an tu'addul amanati ila ahliha da ku ba da amanoni zuwa ga ma'abotansu wannan umari ne mai girma al'amanat jam'u ne na amana shine kullu ma atumina bihi al-insanu duk abin da aka yi amincewa mutum aka bashi wa umira bil qiyam bihi aka ce ya tsaya akan wannan abin ya kula da shi wannan amana malamai suka ce ya kasu gida uku akwai amana ta Allah ta addini addini musulunci amana ne Allah madaukaki ya kira mun bauta masa da kaɗai, kar mu masa shirka har lokacin da wanda akhadha rabbuka min bani adam min zuhurihim wa ashhadu ala anfusihim alastu bi rabbikum qalu bala to wannan alƙawari da aka shi ne amana ba za mu yi wa Allah tarayya ba amana ce kuma da bin manzon Allah sallallahu alaihi wa amana ce mu bi shi a kan abin da ya karantar da mana sunansa, mu so shi fiye da son mu ga kanmu da iyalanmu da iyayenmu da dukkan mutane wannan amana ce kar a samu tauyewan amana daga gare mu sai dai ta halin kasawa irin na ɗan adam amma yi sakaci da tsarki karkai tsarki da ah, sakaci da wankan janaba yi sakaci da alwala yi sakaci da sallah akan lokaci ko ka manta ya wuce ka zo ka yi in ka yi bai cika ba ya ɓace ka jaddada ka sake yi karka ce ai aina riga na yi ba shi kenan ba a'a amana ce wannan amanar Allah sannan amanar Allah shine wato wajen bayan ibadu akwai abin da ya hana ya iyakanta mana wasu iyakoki kada mu tsallaka wannan ma amana ce jikinmu da ya bamu amana suke sai yasa ce wala taqfu ma laysa laka bihi ilm inna sam'a wal basara wal fu'ada kullu ulaika kana anhu mas'ula wayannan duk amanoni ne sannan akwai amana ta mutane mutane su yi amana tsakaninsu wannan amana na dukiya ne amana na wani abu ne da za a baka ka ajiye ko amana ta magana ce ko magana ce annabi sallallahu alaihi wasallam yace idan mutum yace zai maka zai baka labari kafin ya fara magana sai ya waga ya kalli nan ya kalli nan to annabi ya ce wannan asiri ne karka ga wani ba sai ya ce maka asiri ba da ya waiga ya duba ba mutane me yake rufi ba ya so wani ya to karka bar wannan magana wani ya amma yanzu wani ba ma wai wannan din ba wannan asiri ne ba karka ga kowa in ya gaya maka na ji na ji na ji ka tafi sai ka ce in ka gaya min shi ma sai ma asiri ne ba karka ga kowa kuma aka ce lasir rafa ka tunai ne ko in mutum biyu labari ya wuce mutum biyu babu asiri wani idan yana da wani sikiri din a cikinsa ba an bai fitar ba kamar wani kunanawa ne yake sararsa haka yana so ya feso sannan ya samu ɗin tsawa to a kiyaye amanan magana a kiyaye amanan sai ya sami sallallahu alaihi wasallam ya tsawatar ya ce daga cikin wanda ake tsaranta musu azaba mutum ya zo wa iyali iyali ta zo masa ya je yana yada asirinta